nan kusa da gida an kai su makarantar da suna nesa na kai ga cewa iyayen mu talakawa ne akwai inda za a iya wayan gari a tashi naira hamsin wanda ɗalibi ne hau mashin ya tafi makaranta wallahi bai samu ba. makaranta wuri ne don ba da ilimi da gyaran tarbiyya da kuma cusa kyawawan ɗabi'a da ladabi domin samun shugabanni nagartattu abin koyi idan za a yi tuna dai wasu abubuwa marasa amfani da juyayi ya taɓa faruwa a ɗaya daga cikin makarantun gaba da firamare a cikin garin bauchi shekaru biyar can baya inda aka samu ɗaliban sun shirya yin aure a tsakaninsu har ma sun biya kuɗin sadaki tare da raba goro domin gudanar da auren ya sa gwamnatin wancan lokaci rufe makarantar to sai dai kuma bayyanar wayar salula ya canja fasalin rayuwar ɗalibai ta hanyar koya musu munanan ayyuka dangogin baɗala, dr aliyu usman tilde shine kwamishinan ilimi ya yi karin haske kan batun aiwatar da shirin a jihar bauchi majalisar zartaswa ta jihar bauchi wanda ta kunshi gwamna da kwamishinoninsa da sauran manya a cikin gwamnati sun yadda mu kafa makarantun mata zalla na de ya zama makarantar mata daban makarantar maza daban a duk inda za mu iya yin haka ko kuma mu ware mata gefe ɗaya a makaranta guda gefe ɗaya ya zama bangaren maza ko kuma kai in ma aka je har ga aji ne ba za a iya ware-waren ba sai cikin aji ɗaya suna cikin aji ɗaya to ajin eh, to gefen maza daban gefen mata daban almuhim shine mu yi kokari yanda duk za mu iya iyakar abin da zai iya yiwuwa mu saba tsakanin maza da mata saboda abubuwa da suke tasowa yanzu saboda shaidana da badala da sauransu wanda ake gani a cikin social media yanzu ganin cewar tsarin ya zo kwatsam ba tare da samun lokaci wa shirin ba tambayar da na yi wa kwamishinan ilimi kenan ga amsar da ya bayyana mini ai malam abdulwahab abun alheri ko yau ka gani to da asuba idan da hali ka zartar da shi a 1978 aka fito da doka ta gwamnati ta cewa a makarantar sakandare a lokacin nan babu dai dukkan su bodi ne so sai kawai aka ce a makarantar sakandare gaba daya a jihar bauchi a raba 'yan maza daga 'yan mata so wannan zaunannen abu ne dama kasancewar ita gwamnati ta shirya wa shirin ta hanyar tanadar da wuraren karatu da masu koyarwa a makarantun su kuwa masu makarantu na masu zaman kansu me za su ce kan wannan sabon lalai misalan tambayar da ne wa malam sa'idu dalhat bawa mamallakin ahlullahi academy a garin bauchi wannan yunkuri ne wadda mu muna maraba da shi kuma muna goyon ba ɗari bisa ɗari sai dai dan abubuwan da ba za a rasa ba wadda za mu koka wa gwamnati ta kuma ta duba da idan basira musamman abin da ya shafi makarantun wadda ba na gwamnati ba yana da wahalar gaske matuƙa aiwatar da wannan tsarin saboda yanzu misali a tsangayar da muke muna da azuzuwa kimanin goma sha hudu zuwa sha biyar a lokaci guda da ake gabatar da karatu maluma goma sha hudu zuwa goma sha biyar suna cikin azuzuwa suna ba da darasi to in ka ce za a raba ina ina da bukatan karin wa'annan azuzuwan sha hudu zuwa sha biyar da kuma karin malamai sha hudu zuwa sha biyar kaga wani abu ne wanda yake da bukatan gaskiya shiri ba ɗan kaɗan ba to yadda za a samar da yawan azuzuwan mata haka za a samar da yawan azuzuwan maza yadda za a samar da yawan malaman da za su shiga azuzuwan mata haka za a samar da yawan malaman da za su shiga azuzuwan maza to su ma iyayen ɗalibai me za su faɗa da kuma ba da shawara game da wannan yunkuri na samar da makarantar maza zalla da kuma ta mata zalla dr musa mamman dattijo mai kimanin shekaru 80 da ke zaune a cikin garin Bauchi ga abin da ya ce. Yana da kyau, amma a haɗin ya fi kyau saboda ƙwararrun malamai ana samun su ne a makaranta na maza. Da yi ana makarantar akwai dogare, akwai dogaren sarki suna nan suna yawo a makarantar a cikin makarantar malamin ma yana karantarwa. Eh. Wani lokaci sai ya tsaya kafin dogari ya gama in aji eh. ya samu inda zai zauna. abin yana so ne mutum ya yi niyan abu ya yi niyan abu Eh, ya ɗauki mataki mai ƙarfi yadda zai hana batsa eh, a makaranta da malaman su ma kansu eh. ai akwai batsa tsakanin malaman da almajirai ma duk wa'annan abubuwa abubuwa ne in ka sa niyya da niyya sai ka karfafa shi da bulala saura da me hausawa kan ce gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya